dimokuraɗiyya a ƙasa. Adan ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa. Jama'a Assalamu alaikum barkam da kasancewa da ku a ɗakin watsa labarai na Demokradiyya TV ga takaitattun labaran duniya. Hukumar zaɓe ta ƙasa ta tabbatar da cewa ta shirya tsaf domin tunkarar zaben da za a gudanar ranar 12 ga watan Fabrairun shekarar 2022 a babban birnin tarayya Abuja. A ranar Alhamis dinnan ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai sauka a Gusau babban birnin jihar Zamfara a wata ziyarar wuni guda da zai kai. Rundunar tsaron farin kaya NSCDC reshen jihar Osun ta cafke wasu mutane uku da ake zargi da safarar gurɓataccen man fetur. Mutanen kabilan Chamba a Bisaula da ke karamar hukumar Komi a jihar Taraba a ranar Laraba sun yi kira ga gwamnati akan ta sanya hukumar binciken rikicin da ke faruwa tsakanin kabilar Ichan da kuma Chamba da ke garin Bisaula. Wani inspector 'yan sanda da aka hada da 'yan sandan jihar Ogun Omolayo Olajide ya rasa ransa sakamakon rikicin da ta barke tsakaninsu da 'yan ta'adda. Ƙarshen takaitattun labaran kenan da ya zo muku daga nan ɗakin watsa labarai na Demokuraɗiyya TV. A madadin wanda ya sa ni da ku Umar Muhammad sai shugaban gidan talabijin na Demokuraɗiyya TV Mustapha Haruna Khalifa. Ni Fatima Shehu Kacan da na karanto muku labaran har ya zo gare ku nake cewa mu wuni lafiya. Demokuraɗiyya a dan ƙasa. Demokuraɗiyya a dan ƙasa.